sun sani yanzu ka ji wai wani malami a kaduna sai ya dauko wai wannan shuhar da 'yan ɗariƙa suke fakewa da ita magana kula sami mutum da ke cikin iktida wasu sadar musakin mataimakin shugaba ne wani kasa ke fakewa da ita cewa ai a wajen wajen da suke ai ibnu ya ce ya ce za a ba su lada saboda son da suke wa manzon Allah in sun yi maulidi wala ba su lada kaga duk yan dari kuma da wani suke fakewa ko ba shi baki bane su canja ma ibnu taymiya magana sa kaga shi ma kaga dan izalan zai canja ibnu taymiya magana sa kuma in ka je ka duba littafin sa wanda aka yi masa babi yace babu bid'ati idil maulud sai dai sai dai kira shi bid'a ma tukuna masa babi babin bid'a idil maulud amma ka ka canja to amma wannan darasi ne ba gare mu masu karantarwa kun san darasin da ne nake koya cikin wannan magana wallahi wallahi duk wani malami mai karantarwa ya ji tsoron Allah ya ji tsoron yin sassauci akan wani abin da bai da aya ko Qur'ani ko hadisi da ra'ayinsa ya faɗa mutane a zo ta rikici kaga wannan magana Ibn Taymiyyah ya faɗa dinnan wallahi bai da aya bai da hadisi bai da magabaci akan ta kawai ra'ayinsa ce kuma wallahi ba mu yadda da wannan ra'ayin ba ma wallahi ba mu yadda da shi ba na tintina masa watsi da shi to da yace ma ta yi shi yake ba da lada Ibn ne? shi yake ba da lada an aiko shi ne who is who, who was he an aiko shi ne ibnu Jami'a yana bada lada Ya ce ta yi su samu Allah ne bada ko annabi ko wani sahabi kai mu ba kan na namu akan aqida namu ya saba mu kowa a duniyar nan a ɗauka ma yadda ibnu Jami'a kuka faɗa haka ibnu Jami'a yake faɗa a ce eh ya ce za a bala dada to sai mai sai mu kuma aya ne hadisi ne ba ra'ayinsa ba ne to yar masa shi ba annabi mu bane sai mai kuma an aiko mini taniya ne kai mu ba yin dariƙa bane ba ma bin wani shehi akan bata a ɗauka ma haka yake nufi eh ba wani a ta yiwu a duk a bari ibn taymiya ce an yi maulidi da da da samu lada to ba mu yadda ba dan ba aiko shi ba ba kuma shine mai bada ladan ba ko shine mai bayarwa ibnu taymiya bai da wuta bai da aljanna kamar yadda ban da wuta bai da aljanna ba aiko ni ba ba aiko shi ba annan shine gaskiyar magana mu baro baro ka jita su su su yan daliku suna kawo a matsayin kamar mun dauki ibnu taymiya shehun mu ne wai za mu ji maganar sa sai ga wani lalace nan izala kuma shi ma da ke yake kafa hujja lalace rudedde jagob wallahi tallahi 'yan ɗariku suna bayarwa ne da 'yan shi'a wai akan cewa kamar mun ɗauki ibn taimiyya wani shehu wani waliyi in abin da ya faɗa mun ɗauka. malamin sa eh. da ya karantar da shi shi da yake kira lalata shi korewa saboda ai eh. an ba biyu ka ai kuma baban sa ne ba. eh to shi ya kira lalata shi korewa to gashi nan kam bai da kuga wallahi akwai dama mm. eh. to dama amsan da nake so in bashi akan wannan sarki zaki wallahi ya zira shi eh eh amsar da nake so in bashi eh. batu da ya kawo akan ibn taymiya kuma yana batu akan akwai wani dan izala da ma da ya goyi bayan wannan gana eh. wani taimiya da farko dai abinda nake so duniya ta sani babu wanda zai juya maganar ibnu taymiya a wannan wajen sai wanda yake son a ce ibnu taymiya bai faɗi haka amma wannan batu ibnu taymiya ya riga ya faɗa kuma wannan rubutu yake a cikin littafi hmm. idan ka dauki tidawu ta ka je ka karanta ka gani wuri biyu ne ibnu ya yayi magana akai anan ya ce wa kazalika ma yuhdithu ba'd an-nas imma mubahatan lin-nasara wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal-ijtihad la ala al-bid'ah lura da kyau dan uwa abinda ibnu taymiya ya faɗa kamar haka abinda shashin mutane suka farar ko dai suna yi don kwaikwayo da nasara wajen haihuwa annabi isa ko suna yi don son manzan Allah sai ce Allah zai hmm. saka musu akan son manzan Allah a lura da kyau Allah zai saka musu akan son annabi da kuma ijtihadin da suka yi ba akan bid'ar ba kenan ibnu taymiya ya aje bid'ar a gefe amma ya san son manzon Allah dole ne ya san ijtihadi kuma ana yi to menene zaka ce ba ko sun juya maganar ibnu taymiya ba me juyawar anan magana ce fa a fili wanda ba ta bukatan ma wani matsala sarki zaki a gaba kuwa ibnu taymiya na wanda wanda wannan magana ka zo ka nuna eh. babanka ɗinka ne ya hmm. karanta da kai gabanka yau kana cewa hmm. fitsararri kana cewa hmm. wasu lalatacce mai eh, da eh, wannan magana Allah ya sawaga Eh Allah ya sawaga wato dai abinda nake fahimta yana gaya wa wani ko dan izalan ne yake ce masa lalatacce ina gani kamar haka. Eh Eh, to saboda haka ba daidai ba ne sannan idan muka ɗauki ibnu taymiya a gaba cewa fa azimul maulidi wattihazuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'du nasi wa yakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haba dan uwa menene abun da aka juya anan duk wanda zai karanta waɗannan zantuka na ibnu taymiya a fili fa suke ba wai abu ne da yake buƙatan wani bayani ma a ba hmm. yace girmama maulidin annabi kaga a zamanin sa ana maulidin nan yana ganin ko masu maulidin nan ga sunan a gaban sa yace watti hazuhu mausiman da sa a matsayin biki kaga dai irin maulidin nan da muke watti hazuhu mausiman da sa a matsayin biki ga nan karara ya fada yace yaf'aluhu ba'dun nati, shashin mutane suna yi kaga ya ga gwada maka shi baya yi amma shashin mutane suna yi wa yakunu lahu fihi ajrun azimun yace mm. lada mai girma mm. yana kasance masa saba mm. dan wa me fassaran wa yakunu lahu ajrun azimun yana da lada mai girma ta ibnu taymiya Allah ya saka masa yana da lada mai girma mai girma wala abunda na kyautata zato wa ibnu taymiya anan ya kalli girman annabi da aka yi maulidin saboda shi shi yasa ma da yazo yace ladan mai girma wa yakulu lahu fi ajrun azimun ina maimaita wannan sarki zaki saboda sakon ya je musu na'am sai yace li husli qasdihi akan me yace za a bada ladan kamar muna tambayan ibn taymiya baka maulidi amma ka ce za a ba su lada me yasa ce za a ba su lada sai yace hmm. li husni qasdihi saboda kyakkyawan manufa wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ga girmamawansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. aba dan ibnu taymiya ya ce za a bada lada akan son annabi za a bada lada akan ijtihadin da suka yi za a hmm. bada lada akan girmama annabi za a bada lada akan kyakkyawan manufa hmm. ka duba waɗannan kalamai da ibnu taymiya ya fitar ka san yayi batu na ilimi a ciki sai ya aje bidiyan a gefe sai ya ɗauki abun amfani da yake ciki sai ya la'akari da wannan ba wai shi ya da molding yana molding ba a ah. kawai da gaske hmm. kuma sarki zaki ina maimaita wa mutane eh. shi fa wajen ibnu taymiya bid'ar maulidi ba bid'a ce itikadiyya ba bid'a ce amaliya shi yasa kaga ibnu taymiya da yazo wato ya wurure matsalar mas'alar maulidi a cikin sauki ba matsala ta itikadiya bane ya dauke ta ba bid'a ta itikadiya bane hmm. so saboda haka da Allah abinda nake so Malam Idris idan kana ganin an juya batutuwan Ibn Taymiyyah ka yadda a zauna da kai don ka tabbatar da cewa an juya waɗannan zartuka da Ibn Taymiyyah ka yadda a zauna da kai eh. don ka tabbatar da cewa ko a tabbatar ko duniya ta tabbatar da cewa an juya zantukan Ibn Taymiyyah wallahi bai fara bai yawa Yawa to saboda haka sakon da muke isar wa duniya da ma eh. shi ɗin ya sani zantukan nan haka take. Babu wanda ya saba akan Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan maganar ba wanda ya taɓa cewa ba haka ba. Hmm. Kai hatta a ɓangaren a ɓangaren waɗanda suna ganin ba za su yi maulidin ba da yawa sun yadda Ibn Taymiyyah ya faɗi maganar amma iya abin da suke faɗa sukan ce Ibn Taymiyyah yana iya kuskure. Hmm. amma ba cewa suke ibn taymiya bai faɗi maganan ba to sannan kuma waɗanda suke cewa ibn taymiya ya yi kuskure a nan ne zai yi kuskure a inda zai yi batu kan girmama annabi a nan ne kuma kuskurensa yake ai a iya zatona ya kamata su koma a inda ya yi kuskuren ku tabbatar da kuskuren amma inda bai yi kuskuren ba bai kamata a ce ku ce kuskure ba ai hmm. abun tambayar nan son annabi kuskure ne eh. eh kyakkyawan manufa akan son manzon Allah kuskure ne girmama annabi kuskure ne ina tambaya ai waɗannan abubuwa su ne ya lissafo ya ce za a bada lada a kan kuma lada mai girma kan ba kuskure ba ne to saboda haka su ne za su dawo dai su ɗauki maganar ibnu taimiyya. domin shi yayi batu akan gaskiya shi yayi batu akan adalci akan wannan matsala din so saboda haka abinda zan faɗa a gaba ita ce maganarsa kuma ta cewa wai su ibnu taymiya fa ba su ɗauke shi a matsayin kenan in na fahimce shi a matsayin duk abin da ya faɗa za su ɗauka ba ni ma eh. who was he why ibnu taymiya is mean that is nothing abin da yake so ya gwada wa duniya ibnu taymiya is nothing sosai to idan ibnu taymiya is nothing hmm. to anya shi zai bude baki ya karantara yanzu eh bin zabur na'am wato abinda ka san sarki zaki abinda fa malam Idris bai gane ba ba fa muna kore cewa malami ko a ina yake a kowane bangare yake yana iya faɗan magana ta kuskure ko kuma ya faɗa a saba masa ba amma abin da muke magana shine cin mutunci kawai amma dukkan bangare sun yadda ana samun sabanin fahimta malami yana iya faɗan abu in saba masa a fahimta ta na nace mutunci da zai wa malamin sannan in yasa ake yi za rikima da eh, gaskiya wato na ji kaka ga sam na ji yana batu akan ya ce wai kamar su yan ɗarebu haka su ba irin su bane su kaza kaza ismindan kamar duk abun da shehi ya faɗa ko daidai ko ba daidai ba to kawai za su ɗoro a kai wato abun da yake so ya haska wa duniya su yan ɗariku ba sa sabawa da shehu ba sa sabawa da wani malami ba haka bane akwai inda aka saba wuri daban-daban kai mm. yana iya yiwuwa ma shehin ka yana ba e kai kana ba hanbale kaga kun saba a nan yana iya yiwuwa yana ba hanbale kai kana ba e ko kana ba hanafe ko kai kana wata masaba daga cikin masabobin ko a bangaren akida yana maturidiya kai kana ash'ariya ko yana ash'ariya kai kana maturidiya ashe kenan ana sabawa fahimta ko kuma misali ka ɗauki abin da ya shafi ɓangare daga cikin ɓangarori a ce a mashabar ma ka ɗauki mashabin ahalul hadisi akan akidanka. Kaga kaga wannan ya ce maka ba wanda ya gaya maka wannan kai dai kawai abin da ake isar maka da saƙo shi ne. Mm. wato cin mutuncin nan da ake ita ce ake ce maka ba daidai ba. a yanzu yadda ka yi wa malamin dama an ce karka saba da Ibn Taymiyyah, dama an ce karka ƙaurace wa Ibn Taymiyyah akan wasu fahimtar sa da yawa ko a inda ya faɗi wani abu wanda kana ganin shi kai ba haka bane a wajen ka ka saba masa waye tsare ka sannan waye taba ce maka ba a sabanin fahimta wato mu dawo cikin dariƙa idan ka ɗauki shehu tijjani yana sake hannu a sallah shehu ibrahim yana kabdu yana eto eh, eh, eh da gaske shehu eh, ibrahim yana kabdu shehu tijjani yana sake hannu to me zaka faɗa akan wannan Wato yana da kyau amma saboda haka shi kenan. Eh, to yawa ita ce, to abun tambayar ita ce a nan. Eh. Ka taba jin wani ya bude baki yana zagin shi Shehu Ibrahim ko yana zagin Shehu Tijjani. A'a, ina so ka fahimci eh. tarbiyar da ake so ka gane a nan idan malamin ka ka saba masa a fahimta ba shi ke nuna kuma za ka ci mutuncinsa ba. na? Na'am. wannan sako ya kamata ya fahimci irin waɗannan sakonnin a bisa wannan babin amma na san akwai abubuwan da shi kansa yana faɗan su ya san zuciyarsa tana ƙaryata masa abin da yake faɗa amma shi kansa ya sa abin da yake faɗa ba haka bane wato bambancin ita ce kawai bambancin yanayin sabanin fahimta sahabbai ma sun saba a fahimta amma cin mutuncin juna akai ko zagin juna akai wannan facin mutuncin da zagin ita kadai ake maka magana da kuma idan ka zo za ka yi magana a kan wani ka yi magana ta ilimi ka sauka wannan ita ce in ka saba masa saba masa mana amma kawo hujjanka kawo dalilinka amma karka yi zage karka ci mutuncinsa wannan ita ce kawai so saboda haka sabon da nake isar masa albishir din da nake masa wala babu inda babu sabanin fahimta babu duk bangarori kai sarki zaki abinda nake so in gaya masa wallahi kowane bangare akwai sabanin fahimta sosai babu inda sabanin fahimta babu kuma tafiya matafiya daya kace sa kace sahabbai ma naga wani waya da wani sahabbai ba kace an samu sabani to to kuma eh to amma ba su zage zuna ba eh to ba za ka ruwa su na sahabban ba ba wanda ya ce ɗan shi ruwa su ba zagi ba ce wani bai kira malaminsa lalata eh, malalaci ba to very good to ka gani kuma sarki zaki kaga waɗannan sifofin ko waɗannan kalaman da shi ɗin yake amfani da su idan da za a juya irin kalaman a ɗora su a kansa nan kuma zai ce bai yadda ba sosai nan kuma zai ce shi ana cin mutuncinsa. Ya je kotu, ya ce ya kai kotu. <laughs> Eh, haka yake. To, to saboda haka da Allah eh, mutanenmu su dan mu dama damuwa